dubu daya da dari hudu da arba'in da da suna ta kasa reshen karamar hukumar boko a nan cikin garin boko karamar hukumar boko jihar benue nigeria a karo na ashirin da hudu sirri na tamanin bakwai ko abuwan na tasa'in tun daga lokacin da muka fara haɗuwa da ku a wannan gari mai albarka na boko a rana irin wannan da muka buɗe karatun tafsiri amma ba da ranar asabar ba ce wanda kada mu buɗe ranar lahadi a karo da farko a wannan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai dubu biyu da ashirin da shida ina roƙon Allah ya albarka a zuwa da Allah ya sa albarka ta shiga Allah ya sa wannan haɗuwar albarka ta shiga in ya bari mu ci gaba da haɗuwa a nan gaba Allah ya zaunar da albarka a haɗuwar mu har zuwa ƙarshen rayuwa. kafin yi bayanin da ne na shirin zan yi bari mu tsokaci a kan da mahaifi jagora a lokacin guda ba don ka faɗa ta kai ba abokin aiki imam bala wanda wannan harka mu za mu kira shi a matsayin kaka ne ma ba mahaifi ba na harkar dawa zai da zo ta fadakar da al'umma ta musulmai da ma da ba musulmai ba suka fahimci ne ne hakikan musulmai da bayan wucewar shan usman da moriyo kamar yadda bincike ya tabbatar ba a sami wani tsari na ilimi ko na addini da yanta mutane daga bautar bayin zuwa bautar ubangijin bayi ba idan ba tsarin jama'a ka idan su bid'a wa iqamati sunna Allah ya kaka musu da alheri a bayanin da ya yi ya ce ba karamar baiwa ba ce babbar falala ce Allah ya rayar da mutum ya ga azumin wata Ramadan ya ga wata Ramadan wannan gaskiya ne baiwa wace babba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa lubi shi yake ganin wata Ramadan bayan ya ga wani muna da wata Allah ya sa lokacin da ya mana Allah ya sa mu shiga da shi النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول أنت أبو حيو لأني فالشيخ بكي كذلك كرمه شن جو جن جهادي ذكت أن يوصي دبور تسامي شهادة سيدي تسامي شهادة أي تسامي yana bakin ciki yana sunu cewa dan uwansa ya samu shahada shi bai samu ba mutane suna gaya shi damuwa wannan wa Allah haka nan ya rayu tsawon lokaci ne mutu ba ƙarshe a kan gadonsa a gidansa ba ciwo ba komai Allah ya karɓi rayuwa yawa daga cikin sabai sun samu damuwa ga wannan bawan Allah shi ne sami shahada ba ballantana suka je kiyama sadu da wannan aboki nasa da suka rayu a nan duniya don Allah ci gaba da rayuwa ya shiga cikin mutanen da aljanna a wajen su kuma ta zama kila wa ka san idan mutum ya mutu shahidi a hukuncin duniya da za ka iya bayarwa wanda ka sani dan aljanna hukuncin lahira kuma shi ne abin da yake tabbata Allah ne baya saba alƙawari amma tabbas ranar kiyama ko dan su mutane da za su wa madalahu min Allah ma da yake abin ya damu mutane da aka je wasu suka kwanta suka yi mafarki wannan mutumin ya shiga aljanna bayan ya shiga aljanna ya tsere wa shi wannan aboki na sa dai yau zanen shahada sai suka zo suke labartawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fada wanda ya fada sai annabi ya ce mamaki mai kuke ba ya yi sallah ba bayan sa suka ce ya yi ba ya yi kaza ba suka ce ba ya yi azumi ba da sai ya zumi ya rasu ya ce wallahi ya tare shi da daraja ɗari shi wannan da ya ɗari wata abokin nasa da daraja ɗari a gidan aljanna kowace daraja ne ta tazarar kamar tazarar abin da ke tsakanin sama da ƙasa malu shaida ta fi shine wannan azumin da ya yi ya yi contribution a lot da annabi da ya faɗi wannan shi ne sai yi tage yi kwamen da wannan kallon wannan sai ke nuna kamar azumin shi ne ke samar da wannan daraja sai ka rayu ka a ka ga azumin wannan ramama kuma ka yi shi bai wace ya tabbata hadisi a zai saba ba a san da ke imani kwama ramama da imani wa a kitaban gushara lahu mara kajar mai zarfi wanda duk ya azumci wata ramadan yana mai imani da neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala za a gafarta masa ma'ana an gafarta masa abin da yake gabatar da zuwa haka ne maimaita wannan man kama ramadan da imanin ma'asa wanda ya tsayu yin ibada a cikin wata ramadan za a gafarta masa abin da ya gabata na zuwa بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ربنا أجيبني أرجاء أجيبني ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم كي رمضان بعد بدك زوكي أن تنكري مكة أبديك تقدم أدوار addu'ar mai أدوار karbabbiya ce bal mai azumi ina da azumi guda biyu wadanda in ya yi su yanka wuka da yanka ba lokacin da yake saho ko lokacin da yake wuka ba ba waɗanda ya tsakanin waɗanda lokuta ba ka ba a su waɗannan tsakanin saho da buɗe baki wata tazara ce da kakan ƙulla kuma kamar dan za ka gaskiya kai karya ana yi kuma a yi za ka ga halal za ka ga haram za ka ji halal za ka ji haram za ka yi kaza ka'ida wa ta je in sanya da hasan in kai mun wani aiki sai ka bi da gaggawa to kaga waɗancan lokuta ko waɗannan lokuta na buɗe baki da na sahur ke bantattun lokuta amma tsakanin waɗanda ta yi wa kai wani abu ko ne addu'a yi wani abu da zai fusata da Allah Allah ya karba ba wai in ji karɓa na in ba shi lada ba in ji karɓa in a ta hanyar ba shi abin da ya nema kai da addu'ar mumini gaba ɗaya ka zama ya yi. abin da ake bukata shi ne ka tsarkake zuciyar ka san wa kake roƙa ka san me kake roƙa ka tsarkake zuciyar in ka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa albarka ko ya baka abin da kai nema ko ya juyar maka da wani sharri ko in ajiye maka lada a tunde da ka je lahira yadda za ka ce ubangiji ina ma duk ba ka ba an samu addu'a ba sai na zo da tara da haka yan uwa ba san wannan magana da malam liman ne ilimi ne tafke tari kasar in karatu ya haɗu da shekaru ya haɗu kuma da gogewa ya kuka ce mun ga magana ta na wannan bayanin da yi tabbar in za a ɗauke shi zai iya ɗaukar muhabara guda wanda za ta ɗaukar kasar guda kasar ɗin ma mai mutu da ba da mutu a gani da kuma Allah ya saka mai da alheri shugaban tafsiri shi ma kwamitin tafsiri shi ma ya yi wata gana yadda ɗari da kwabo da kuke bayarwa da shi ne ake ko abubuwan bayan taimakon Allah suke tabbata yan uwa masu albarka muna rayuwa a wani zamani da ya kamata kowa ya yi wa kansa kiyamun ne magana biyu kawai zan faɗa a kan wannan ɗaya ni shaidar gani ne da ido akwai mutumin da yaro ba zancen miloniya ake yi ba ko zancen miloniya? idan akwai miloniya, ya shiga da ya mutu matarsa hudu waɗanda abin da aka raba aka ba su kowace ta zama miloniya a cimanin su da suke a cimanin su wannan tsabar kash banda kadara tsabar kash amma na gaya muku a cikin 'ya'yansa sayarwa ina jin ba da kuma jin biyu ba wadanda sun ya nufi da ɗan wani abu a hannunsu kuma yanzu bai shekara goma da mutuwa ba a shekarar da ya mutu ba a wata shida ba akwai ɗansa da ya fara yawo ina neman taimako a wajen mutane taimaki ga wanda idan bai wa kansa gidiya ya yi kan alheri da dukiyarsa yaya ina dukiyar take yanzu me za a da ita da aka neme ta aka rasa masallaci aka gina asibiti aka gina mutane su abin nan me aka yi da ita an daka wa dukiyar wato su an neme ta da haka jama'a kowa ya tashi wa kan jijiya wani labari ka ji sai hankalin ka ya tashi wani mutum ya mutu mutumin saudiya ne ba ta ba jika ba uba ba kaka ba dan uwa shiƙiƙi ba dan uwa da abbi ba dan uwa da umi ba mata ba kuyanga ba yan tashi ba bai yan ba da ya mutu sai da aka nemo yan uwansa a riyadu yake a zaune amma sai da aka tafi ƙauyuka aka ana cewa akwai wani ƙauye da yake zuwa da aka je ana nema aka ce eh, gidan ike zuwa ina ga ko sun ɗauka za a zo ne irin neman gado ko na abu suka ce su su ma dai wajen iyayen sai ke zuwa su kaza kaza kaza kaza ya ka ce to mutuwa ya ba shi da kowa yanzu ake so dukiyarsa da gidajensa da kaza kaza ake zuwa zo a san yanzu ya to sannan suka nuna kansu ya ce sun ji ta ba da kowa sun ji banza banza ta ba shi aka zo aka raba musu dukiya take home ba na abubuwan da za su ji alaƙa waɗannan da suke hannu kowannen su alƙalin da yake fada da aka kiyasta kudin a kudin mananar najeriya ya samu abin da bai gaza naira miliyan ɗari ba ba su ne direct yan uwansa ba iyayensu su ne yan uwansa ko yan uwan iyayensa irin wannan hunhunhun din wata dangantaka da arewacin muke da ta uhun da wannan suka ci wannan gada alƙalin shi ice ice to mutumin nan ya mutu duk abin da aka samu a takardu da waye babu wani masallaci ko wata makaranta ko wata rijiya ko wani abu da ya haka zai ci wannan ina samun lada ko haka wani abu a yi masa sadaka jariya wanda ya so da ke ya ce wallahi shi dama yana cikin matsala wallahi iyan ta a akan gaba wallahi dama yana neman kuɗi gaba ɗayan su ba wanda ya iya cire wani abu ya bayar da shi wannan daga dukiyar wannan mutumin da na gada a yi wani abu ko ya rika samun lada kai hasali abin da yake mafi takaici akwai wanda daga cikin su ce ato shi da ina rayin yana so me yasa bai ba wannan alƙalin da ya ji wannan ban hankalin su bai tashi ya ce zirin mutanen da muke tara wa kuɗi nan. yanzu yana na ya ba zama kasashen mu masu saukin arziki ko wanda ga arziki amma babu ruhin addini na zo abin mamaki sai za ka yi sallah a masallaci an gina ma masallaci an shimfiɗa maka masallaci an shimfiɗe maka masallaci an haskake maka masallaci an zama maka sauki a masallaci amma kana jira wai canci ya yi tsufa ma wai su za su zo sake ba maintenance kawai sai ya gagare kulawa da shi kawai wannan alƙali yanzu ya tuho na san wani mutum a ƙasar Nijar ya ba shi aikin gina masallatai a ƙasar Nijar shi wannan alƙalin sun da iji wannan kes na wannan mutumin yace to shi ya daina ajiye kuɗi arziki na Allah ne wanda Allah iba ya samu amma shi kam zai wa kansa gijiya ina da yana ta gina masallatai ina ta gina rijiyoyi ina gina makarantu ina ɗaukar nauyin maraya muna da Allah ya saka masa da yan wayarin waɗannan labarai idan za a riga ba mu da muke rabon gado muna jin kuwa akwai wanda ba ka biyo wajen rabon gado da ya ji abin da zai samu kawai ta ce ga malamin yana rabon gado ya koma gefe yana waya da Allah a na na mota iri kaza akwai ta aka ce kai wannan tana da tsada ya ce ka ajiye zartar tsada akwai ta kawai a ƙasa aka ce akwai ya ce kawo mai idan na gidanmu Ba na gidana ba na gidanmu kashi ma zan baka ba wai transfer ba lambobi za ka ji ba kai za ka ɗauki abin ka je ka zuba a account wanda yake raban ita wani ya rike baki wannan motar shi wanda ya tara kudin ta rabin rabin kudin ta bai amma da shi an zo an fara an fara su. da aka jama'a kowa in tashi yau kansa jiya ka gabatar wa kanka abin da ranar lahira za ka mora kuma bari ku ji mutane suna da rabon azanci ne in Allah ya ba mu tsawon rayuwa za mu zo a tafsirin sura ta goma sha takwas surar dukkan kisdar tafiyar annabi musa da annabi khidr ai akwai waɗansu marayu guda biyu da Allah ya kai annabi Musa da annabi Khidir garin su bangon su zai fada aka sa aka gyara bangon ya ci gaba ai karshe da yake bai da bayani bangon da wannan su marayu su biyu baban su mutumin kirki mutanen garin ba su da kirki kuma baban ya ya ya binne wata dukiya a ƙarƙashin wannan bango ko kuma a cikin gidan in aka bar katangar ta fadi wani ne ma zai zo yi wajen ita yi gidan sayan kayan marayu ka san rashin albarkar mutane wai ne muka a tausaya maraya a saya fusa da daraja ko yana arha wai wai na san kuma za a wulakanta a karya in abu zai naira goma in na maraya ne sai a jan saya naira biyar ko yana na a kano wai yana da shi kullum addu'ar sa Allah ya kawo kayan maraya su karya wai Allah ya kawo kayan maraya wai su karya kai maraya za ka mutu za ka bar marayu waɗannan dukkan da ka karya na marayu kai ma sai an karya su dan ƙa'ida ce kamata dinu da. irin kwanan da kai awo da shi da irinsa ake ba da ka jama'a ta shi yi wa kan jijiya bayanai ya zo a asar in mutum shi a karan kansa ya zama mutumin kirki zuriyar kawo ita ta Allah ya tsare zuriyar ka in kai ka zama mutumin kirki a rayuwarka ka hawa kuma Allah zai ji man su da ka yanzu abin da kake bukata ka zama mutumin kirki kai a karanta ka zama mai dan Allah a cikin sura ta 47 suratu tur nan ma Allah ya faɗa waɗanda suka yi imani dangin su suka bi su da imani ranar lahira Allah zai haɗa iyayen da 'Yan uwan ya saka su a aljanna ko da ƴaƴan da ka jama'a ko ai wa kanka jiya kana da dabara ni if ai waya waya you kuma ni zan ma fara da yau ni dai kullum zan zo wajen tafsirin Allah da sai na bada naira ɗari haka ya wuce data ne layin kira a rana wayan nawa kake kona kan iska kawai mtn ko airtel ko glo ko vmobile ko wace ce ko wace tsiya ce ya fi naira dubu ba wani abu ne amma ka na allah ka ga kai ko naira ko daya ce ni in ni ne kai ni ma haka mai kullum sannan aje wannan suka wani ba su suna na wajen Allah na aje a deposit account amfanin irin wannan jama'a shine idan abubuwa hannu da yawa hauna suka ce maganin da zamani suka ce kuma kaɗan ita ce take yin daji wannan ɗan abin da kake sa kake ganin kare na, wata rai in ka tashi sai ka kai shi abu ne mai yawa to sannan ku tsaya ku annabi ya faɗi wata magana wanda dukkanin mu ya kamata mu tsaya mu kalle ya ce ga wani dinare can guda da ya riga dinare dubu shiga hannun Allah dinare ɗaya ya riga wani dinare dubu shiga hannun Allah wanda dinare ne wani dinaran jahdin mukil kai ba ka da shi aka ce jama'a taimaka naira ɗari ce da kai sai ka ɗauko ka bayar yanzu aka kai ka ba wa Allah kyautar abin da kake da shi ko sadakar abin da kake da shi 100% wanda ya saka naira dubu yanzu aka daga cikin rafa guda ya ɗauko sai ce na Allah ba yawa ka ga raina Allah ko wai na Allah baya yawa baya kaɗan a yana yi ya san abin da ya baka ya san abin da ka bashi to kullum abin da za ka rika tambayar kanka kenan Allah ya san abin da ya baki to ni ma ya kamata san me na bashi amma waɗansu abin da Allah ya ba su ko da ɗan aike ne wani ya aiko maka da wannan in ka ba shi tukwici ba ka biya ba ko ka biya yanzu bari baka misali wani zai ya aiko maka da naira miliyan ɗaya cash ba transfer sai ka ce to ai banki in aka saka miliyan ɗaya nan naira hamsin za ka tara sai ka ɗauki naira hamsin ka ba wanda ya kawo maka ɗan nan da Allah zai karɓa ni dai ni ne ba zan karɓa ba eh barawon ne wai mare na kaɗan barawon eh an ji barawon ne an raina ko kuna fahimta jama'a to yanzu Allah ka kalli abin da ya maka amma kai abin da zaka yi masa ke to irin waɗannan tunane-tunane su ringa shiga kwakwalwar mu da tunaninmu kun mu sani ranar tashin alkiyama akwai tambaya Allah subhanahu wata'ala zai tambaya game da duk abin da mutum ya tara da kuma inda ya kashe don haka ina jingina sauti na zuwa ga sautin shi shugaban kwamitin tafsiri ba don iya abin da za a yi ba kenan akwai bayanai da za su zo zan yi a nan gaba ta yadda insha Allah waɗannan al'amuran za a tallafe su har a kai ga gaci sai mai gayya mai aiki shugaban kungiya na karamar hukumar boko alaidan asabe mai gidana sai ce wai shi ba wani abu ba ne wai shi dan aikenmu ne eh to haka ne ka san maganar mai karatu kamar yadda nake faɗa kullum da shekaru to wani abu ne yake kuncewa a cikin wani abu sai ya faɗa aka ga duk darajar annabawa ai yan aike ne ko ba yan aike ba ne to da haka shugaban magudu a kai dai to baka tsira ba wannan aikin da kake yi aiki ne wanda yake mai muhimmanci mai kima mai daraja da aka ta kai mana sakon nan muna roƙon Allah kuma ya saka da alheri dama ƙa'ida shugaban mutane bawansu ne sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane shi yake musu hidima saboda me shi zai musu banga-banga ya tare musu duk abin da yake in ya kai kansu zai turmushe su saboda haka wannan aiki allah ya saka da alheri kuma a cikin bayananmu na bana za mu ba da emphasis ko daga cikin abubuwan da za mu ba da emphasis a kansu akwai magana a kan kula da shugabanci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan a taken wa'azinmu na bana taken wa'azinmu na bana shi ne tankaɗe da rairaya musulunci zalla dankade da rairaya musulunci zalla insha Allah zan yi bayani na dalilin zaɓar wannan take domin izamanto shi ne jigo na zaman tafsiri da za mu yi a wannan shekara bayan nan akwai tsare-tsare da uwar ƙungiya ta umarce mu a lokacin tafsiri mu mai da hankali a kan abu na farko harkar marayu harkar marayu ƙungiyar jama'a fi zalatul bid'a waye kamatin sunna ƙarƙashin jagorancin fadilatul imam a sheikh doktor abdullahi balalau ta ba da kulawa a kan wannan bangare wanda dukkaninmu shaida ne kowace shekara ana ƙaddamar da bayar da tallafi ga marayu wanda idan an haɗa wanda international ta yi da wanda jihohi suka yi da wanda ƙananan hukumomi suka yi ana iya bayar da tallafi ga maraya da bai gaza guda dubu ɗari ba a fadin najeriya to da duk kungiyoyi da suke da'awar su kungiyoyi ne na musulunci za su ringa yin wannan da mun dakile abin da kiristoci da yan boko haram da kidnappers suke yi na ɗauke 'ya'ya marayu da yan shi'a ma suna mayar da su kan aƙida irin sauransu yan boko haram suna amfani da marayu da yara masu gararan ba a kan titi su dauke su mai koya musu harkar ta'addanci su nuna musu al'umma suna kin su da haka ga irin rayuwar da aka basu suke yi a nuna musu gata na gangan na yaudara kuma su yadda ta yadda mutum zai zuwa ya yadda ya mutu akan ya kashe ma'ana yadda zai kashe kashi ma yadda ya mutu saboda an constituting wata kiyayya da gaba tsakanin ka wannan hanya ta marayu kula da marayu hanya ce da tana kawar tana maganin wannan yawa sun mai da su kiristoci a haka sun mai da su yan shi a haka sun mai da su kidnappers a haka sun yi kaza a haka da yawan sun mai da su irin haka da ka kungiyar mu ta jama'a yi za su ji da awai ga mace sunna take mai da hankali a kan sannan jama'a mu sani marayun nan bukatar su ba a wata ramadan ba ce kawai su bukatu ne na irin kowane ɗa da aka haifa duk wani ɗa da uwa ta yi naƙuda ta haife shi bukatar da yake da ita kuma ake yi masa ita ce wadda maraya ke da ita kuma yake bukatar a yi masa wanda zai masa baya nan to amma akwai wakilan wanda wanda baya nan din a bayan su ne mu to da haka yanzu abin da ake so dai da ka san kana da wani maraya wanda kake tallafa masa da ramadan ya za a yi a ce an ɗauki nauyin rayuwarsa gaba daya zai samu ka ilimi zai samu lafiya zai samu sana'a zai sami aiki zai samu wani abu wanda zai ringa yi lokacin da ya girma a dora shi kamar inda kake dora ɗanka a kan turba wannan shi ma kamar yadda shi ɗanka ka dora shi a kan turba A wani ɗan majalisar wakilai a jihar Neja Allah ya saka masa da alheri wani wane ne Abdulrahim wani mutumin kirki wanda wata sakarya wai ministan mata da matasa ya ce zai aurar da zawarawa ta ce wai ba ta yadda ba tun da ya tafi ce na kula ta yi su mun yi hudubobi a kanta shi kuma muka ce ba mu yadda ya fasa ba ita din sai ta janye abin da ta yi kuma sai ta ba da haƙuri sai ta yi apology shi kuma idan iya da ya fasa za mu kada ƙuri'a mu janye ƙuri'ar mu dawo gida wannan bawan allah jama'a yana ɗaukar nauyin marayu masu yawa shi a karan shi sannan akwai marayu da ya ɗauka ba wai lokacin ina ɗan majalisa ba gabanin ya zama ɗan majalisa ya ɗauke su a gidansa suke kwana Abinda da yake wa 'ya'yansa da ya haifa a cikinsa shi yake yi makarantar su daya ɗakin kwanan su daya abincin su daya tufafin su daya asibitin su daya komai nasu da 'ya'yansa duk iri ɗaya in baka san ya suke ba da a gida akan samu akwai ɗakin wannan akwai ɗakin wannan wannan ya ɗauko ubansa wannan ya ɗauko uwan to ba za ka gane ma ba yayansa ba ne sai kuma in an shinin suna wani ɗan wani zaka ce za ka ɗan ɗan uwansa amma ka ce wannan maraya ne ba za ka gane ba irin waɗannan mutane Allah ya irin su a cikin al'umma jama'a ana faɗar wannan magana ana maimaitawa duk gidan da ake kula da maraya gidan ba a talauci in kana so ka gare ta ahmad ahmad kura ta je ka gwada sai ka ganga ta annabi eh yanzu ka dauka ahmad ahmad ya faɗa kana so ka gare ta ne ka je yanzu ka dau maraya ka je a gidanka cinsa shansa sa lafiyarsa iliminsa komai nasa inda zaka wa danka shi zaka yi masa zuwa badin ahmad ahmad ya dawo sai ka dun na baka dama ka zo nan kar wanda ya taba shi ka dungura kai na ka ce maka da tun banza idan kuma gaski kaga abin yayi ka daga hannu ka ce ahmad ahmad annabi yayi gaskiya duk gidan da aka samu maraya da ake kyauta samun gidan ba za ka talauci ka gane talauci ba yana nufin za ka zama miloniya ba ne amma dai ka ce ka nema abin da za ka ci ko ka nema abin da za ka sha to sannan waɗansu mutane suna ɗaukan haka ce ba za a yi talauci ba to an samu arziki kuma su arziki a wajen su shine ka samu kuɗi amma yana manta lafiya arziki ilimi arziki zaman lafiyan arziki wanda rankali arziki ka shekara ba kai ciwon kai ba arziki ne ga wani can ga kuɗin ina jin zai ɗauka gaba ɗaya bayar don ya samu lafiya daga ciwon kan da yake damu kaga yanzu idan ya bayar da kuɗin gaba ɗaya da shi da talaka wanda ba shi da kuma kaga sun zama ɗaya to kaga kai da ka shekara lafiya da iyalinka lafiya kai lafiya kaza a kai mai arziki za ku wani mara lafiya na san shi a cikin kwana uku kacal ita naira miliyan hudu da dubu ɗari ɗaya tsakanin gado da duba shi da hoto x-ray da scanning da 'yan magungunan da aka rubuta masa miliyan kudu da dubu ne daya kwana uku to kai a yanzu yanzu ka yadda cewa lafiya arziki ne ko yanzu kan wannan ta same ka ba wai in an daga kama za a sai haka ba shi kana da arziki da haka sai ka yi in ka zo kace kaza kaza to sai mu zo mu maka lissafi sai ka gane a ce ka samu arziki yanzu baka gane bane amma kai maka bayani za ka gane to da haka jama'a wannan harka ta marayu za a shiga cikin ta gadan da haka kullum za mu yi magana akan marayun sha a matsayin tunatarwa abu na biyu harkar ciyarwa ana cikin watan ramadan kuma ga mutane suna cikin yanayi jama'a duk wanda allah ya bashi dama yi kokari yi taimako a waɗannan kwanaki na wata ramadan saboda ya fitar da waɗansu daga cikin damuwa ka dinga tuna man farraja kurbatan an mu'minin kurba farraja Allah biha kurbatan min kurab yawmin qiyamah duk wanda iyaye musulmi damuwa daga damoyin ra'inan duniya shi kuma ran kiyama Allah zai masa damuwa daga damoyin da an tashin kiyama to sannan Allah subhanahu wata'ala ka tuna wata rana zai tambaye ka ya ce ne na ne muka bani abinci ka hana ne na ne muka bani ruwa ka hana ne na ne muka bani tattara ka hana ne za ka ce wa ubangiji a matsayin ka na ubangiji ya zama ka wannan sai ce eh baka nisan wani ya ne maka bashi ka hana ba da ka bashi da ba za ka samu ladan abin a na ba da ka jama'a harkar cewa abu ne wanda yake mai kyau in ka ciyar da mai azumi kuma za a baka ladansa ba nasa ne za a karbe a baka ba a'a falala ce da baiwa daga Allah shi ibati kai mai bin kula ba to sai kai azumi sai ya zama to ka samu dadan azumi guda biyu in ka ciyar da mutum goma azumi sha daya in ka ciyar da ashirin in ka ciyar da talatin arba'in ɗari dubu duk abin da kai wa ma tu qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu sai abin da ya shafi shugabanci jama'a shugabanci abu ne mai kyau abu ne mai muhimmanci al'umma da suke rayuwa babu shugabanci wata al'umma ce mara tsari wata al'umma ce da ba ta samun biyan bukatar ta duniya ba na tana ta lahira da ta musulunci ko tafiya mutum biyu za su yi to su gabatar da daya wani kai ne shugaban tafiya ku gabatar kara tafi sai dai idan al'ada ta nuna wani shine shugaban tafiya to wannan kwanan misali yanzu a zo za a tafiya ga liman bala Gamu mu waye shugaba sai mu ce shi ne kaga ba bukata an gane to irin haka da aka wannan yana da kyau to muhimmancin wannan shi ne yanzu mu ɗan izala a Najeriya in mun ga dama muka tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa ne da ƙuri'ar mu kadai idan babu shugabanci sai a ba da umarni wani ya yace shi ba zai ba Allah ya mu fahimta a Sudan a Sudan ai wani abu akwai kungiya ta sunna ta Sudan aka zo za a yi zaɓe sai aka ce wani za a zaɓa aka ba da ƙara akwai waɗanda suka zo suna kuka suna danna masa shi da aka ce din a zaɓa su ba shi suke so su zaba ba da aka suna kuka suka ne suka danna amma waɗannan da suka danna masa suna kuka ba kuma wanda mai dariya ba bayan zaba, me ya jawo musu wannan albarkacin shugabanci da haka bari dinga girmama shugabanci babu wata al'umma da shugabannin da suka saukar da kawunan su daidai da waɗanda suke shugabanta irin al'ummar jama'atu idan su gida wai kamar shi ina tabbatar muku da wani saboda amu ne kadai ake samu yanzu ga wani abin nan can kansa ko hula babu rigarsa ya kankanwa ku ga shugaba ga shekarunsa ga kaza zai tashi shugaba ba kai daidai ba kuma ya saurare shi don eh, wajen zuwan tananka ne zai ma karasa magana ne sai ya mai sai sun damai mai da shi bawa jama'a mutunta kai ko menene kankantar da kai ba kaskantar da kai ba ne ya kamata mu san wannan kankantar da kai ba kaskantar da kai ba ne an gane ku haka nan girmama kai ba girman kai ba ne kun fahimta wata ko ta yi arewa da yawa an fahimce ta kankantar da kai ma'ana ka nuna kai ba kowa ba ne ba kana kankantar da kanka ba ne ta yadda za ce kowa sai maka abin da ya kada kowa ita ka a haka nan ka girmama kanka yin shiga za a raina maka wayo ka nuna kai fa kana da zaba ka masa abin da kake yi wannan kuma bai girman kai ba ne mai girman kai shi ne mahausa suke ta girman kai rawanin siya to ubangiji da kansa ya kawarin siya kaskanta shi mai girmama kansa allah ya yi alkawarin zai kirki shi da haka jama'a kar mu mayar da wannan dama da muka samu kuma ta zama wata dama da za mu yi amfani da ita wajen kaskantar da shugabannin mu saurare su su gaya mana miji, akwai albarka a cikin yin da'a ga shugabanci dukkanin mu istar yakin uhud ta ishe mu za mu zo a nan cikin suratul al-imran insha Allah sauran tsare-tsare da aka saba na karatu insha Allah karatun maza karatun mata da darussa na musamman babban abin da za mu mayar da hankali a kansa insha Allah a bana a duk waɗannan shi shine wannan taken da muka faɗa tankaɗe da rairaya musulunci zalla za mu tona a tirin yan ƙalaƙatu za mu tona a tirin yan shi'a za mu tona a tirin yan dariku za mu tona a tirin yan boko haram duk wani wanda yake da wata mummunar aƙida da ya maida ta kura da fatar akuya wannan karan sai an gane kura ce za mu mayar wa da abin rigarsa ta asali isa fatarsa ta asali kowa idan shi ne yake waɗannan karatuka ana abin da za su haifa sannan waɗanda za su darussa na musamman su ma za mu koya musu salo dabaru hikimomi na gano irin waɗannan aƙidoji da kuma yadda za a bayyanar da su ga mutane saboda mutane su gani. domin addini daga sharri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan dai lokacin da muke da shi tabbas ya kare amma duk da haka kai mun a cikin minti uku hudu biyar ina so mu yi amfani da wannan dama daga nan garin boko a karamar hukumar boko jihar benue ƙarƙashin jama'atu idan sajjada wa iqamati sunna ta kasa bayan ta'aziyoyi da aka yi mabambanta a matakai daban-daban na rasuwar ɗaya daga cikin dakarun sunna wanda ina matashin sunna ya zama tsohon sunna ya zama dattaban sunna shek habibu ya haya ƙaura allah ji ganshi allah ya gafarta shi muna ta'aziyya daga wannan mummari mai girma zuwa ga shugaban mu na ƙungiya na ƙasa فضيلة الدكتور الشيخ الإمام عبد الله بلاله الله ya ba da haƙurin wannan rashi wannan gibi da aka samu Allah ya ba da ciki shi kamar yadda isar da irin wannan sako zuwa ga sauran kabilan na ƙungiya a kowane mataki na ƙasa da na jihohi musamman na jihar katsina da kuma su iyalan shi marigayin musamman kuma babban abokin da a shi shine صوت السنة الشيخ دكتور موسى حسن كسنة هو يعقوب موسى حسن كسنة muna kuma shugaban kwamitin tafsiri na ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya gafarta masa wannan shekara yan uwa masu albarka ta haɗu da rasuwar manya-manyan mutane da karun suna wannan ƙasa irin su imam gwallaga malam ibrahim irin su daktar lazir zunan tashi dukkaninsu daga sai ko daga jihar bauchi irin eh, su imam sai da aliyu daga jihar kano ainihin karamar hukumar dala wani daga cikin shi ma matasan sunna tsofaffin sunna dattijan sunna wanda shi ma allah ya masa rasuwa ne ya yi min na'ibi a wani masallaci na da ake kira abin horera na tudun fulani titin yan smogan a jihar kano yankin kurna kamar inda nake amfani da wannan dama mu isar da sakon ta'aziyyar ga shugaban jama'atu zarfi bid'a wa kamata sunna na kasa reshen jihar Benue Alai Musa Fulani bisa rasuwar ɗaya daga cikin ciyamomi na ƙananan hukumomi na ƙungiyar jama'atu zarfi bid'a wa kamata sunna garin Abufa a nan Benue State Malam Haruna Gani wanda Allah ya wa rasuwa babu jima'a sosai suna da Allah ba da ta'ala Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta akwai rashe-rashe da aka yi insha Allah gobe idan Allah kai mu yan uwa da suka rasu a wannan gari wanda bara muna tare da su yanzu babu da su insha Allah za mu yi ta da a madadin kungiya ta kasa da kungiya ta nan karamar hukumar boko da ta jihar birwe domin ainihin wato a san an sani kuma a san an yi abin da ya kamata fatan insha Allah idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga yadda muka tsaya a karatun mu ba ayoyin da muka tsaya kan su a cikin sura ta ba kuma ta ba dai muna cikin sura ta uku sura ta ali mun tsaya karshen aya ta saba'in da takwas za mu tashi farkon aya ta saba'in da tara da ka na nemi minti biyar a waɗannan bayanan da na yi na samu minti uku ina da rago kuci bi ala nan ba ka karanta mana wannan ayoyin guda biyu ma kana li basharin an wuce wa Allahu kitabu a'udhu billahi minash shaytanir rajim na bismillahir rahmanir rahim na'am ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نعم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بارك الله فيكم الله عليكم mun ji biyar da muka nema ta kare da aka sai su mana hakuri ba za mu fassara su ba in Allah ya kai mu gobe za mu sake karanta su kuma sai mu ci gaba da bayani akan su Allah ya mana jagora insha Allah akwai karatun mata da za a fara gobe amma dai ina jin ko shi gaba da tafsirin ne take mu ne bayani to to shikenan insha Allah za a yi kamar yadda aka saba a gobe za mu fara da izinin Allah goma zuwa sha insha Allah barakallahu fiik وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله